'Yan uwa ga wasu abubuwa tara da ya kamata ku sani a lokacin kaɗa ƙuri'a. Abu na farko zuwa rumfar zaɓe a kan lokaci. Nemo sunanka a takardun da ake liƙawa a kowace rumfar zaɓe. Abu na uku bin layi cikin lumana. Abu na hudu baiwa jami'in ainar katinka don tantance ka da na'urar bibas. Abu na biyar sai bin layin kaɗa ƙuri'a. inda za ka dangwali tawada a yatsanka ka je ka dangwala wa zaɓinka. Sannan abu na shida ka lura da kyau da inda za ka dangwala don kaucewa asarar ƙuri'arka. Sai abu na bakwai bayan ka da ƙuri'arka sai ka jefa ta a akwatin da aka tanada. Abu na takwas daga nan kuma sai jira a kammala ka da ƙuri'a sannan a irga sakamako. Sai na tara a matsayinka na ɗan kishin ƙasa ka guji tada hargitsi ko tunzura jama'a a rumfar zaɓe.